Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci inda za mu kawo muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku cewa a yau ne aka gabatar wa 'yan majalisar dokoki daftarin dokar kasafin kudaden gwamnati na shekara 2018. Ƙungiyar OCHA ta shirya wani zaman taro domin duba hanyoyin tunkarar matsalolin bayar da agajin shinkai. A ƙarshe muna ɗauke da ƙarin bayani akan wani mataki sabbin wato sabbin matakai na tsaro da aka ɗauka a yankin Bankilare da ke cikin jihar Tilaberi. To ga labarun dalla-dalla. A yau da safe ne ministan kuɗi ya gabatar wa 'yan majalisar dokoki daftarin dokar kasafin kuɗaɗen gwamnati na shekara 2018. Daftarin dokar da tuni wasu 'yan ƙasa sun fara adawa da abubuwan da ya kunsa, musamman ma biyan waɗansu haraji. Ga rahoton da Habibu Garba ya haɗa mana. jangali da dama za a soma aiki da su daga bakin watan Janairu shekara ta 2018 ne aka sanya a cikin tsarin dokar kasayin kuɗi. A cikin su akwai jangali gidaje, jangali da za a biya ta fannin masu cin gado da diyar da za a biya akan wasu kayayyakin masarufi. A cikin jawabinsa minista Asumi Masa'udu ya nuna cewar ɗaukar wa'annan matakai za su kawo lumfashi ga matsalar arziki da ƙasa ke fuskanta. A cewarsa lokaci ne na kowa ya ba da gudunmuwarsa. An ɗauka kamar bai dace a biya lanho ba, idan ba a biyan lanho babu alaƙa tsakanin ƙasa da 'ya'yanta. Zama ɗan ƙasa shi shine mutum ya iya taimakawa ƙasa daidai gwargwadon hali. Ba zai iya ɗauka cewa ƙasa ta rayu ba tare da cewa ɗan ƙasa ya kawo nasu taimako ba, ko da tan maɗai ne. A nashi ɓangare shugaban kwamitin majalisa mai kula da lamuran arzikin ƙasa ya ce a yanzu ba za a iya ba da wata amsa ba ta gaugawa akan wannan tsari na kasayin kuɗi. mu ɗauki wata guda muna nazari bisa gare shi ni a gani na idan mutum ya tashi tun ba ai wannan ba ya shiga yana zancen an yi haka ya yi gaga. Isu Isaka shugaban rukunin 'yan majalisa na bangaren adawa ya ce mahukunta ya kamata su fara da rage alawus da suke samu na gudanar da rayuwarsu. Yau muna da mambobin gwamnati 42 zuwa 43 banda masu ba da shawara da ke da matsayin ministoci sai kuka ajiye miliyar 157 a can. Kashi 18.56 bisa 100 ne za a zuba wa fannin tsaron ƙasa, kashi 18.9 bisa ɗari kan al'amuran ilmantarwa da kuma kashi tara da ɗigo shida bisa ɗari ga kiwon lahiyar al'umma. A jiya ne a nan babban birni mai shugabannin ƙasashe suka gudanar da wani zaman taron su irinsa na hudu a kan ƙirƙiro da waɗansu kuɗaɗe na bai ɗaya ga mambobin ƙasashe goma sha biyar na yammacin Afirka nan da shekara dubu da ashirin. bayan wuni ɗaya suna tattaunawa shugabannin ƙasashe biyar sun fitar da sanarwar ƙarshen taro inda a cewar sanarwar waɗannan kuɗaɗe na bai ɗaya za su maye gurbin kuɗin sefa ne bayan haka za a samar da waɗansu kuɗaɗe na ƙasashe bakwai na afirka sai dai abu ne mai wuya a tabbatar da abin a cikin gaggawa shugabannin dai za su sake wani zaman taron su ne a watan fabrairu na shekara 2018 a accra na ta ƙasar Ghana. Ƙungiyar bayar da agajin jinƙai sun shirya wani babban taro na fasalin bayar da ayyukan jinƙai da kuma fasalin bayar da amsa a kan matsalolin 'yan gudun hijira na ƙasar Najeriya a cewar Wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya a Nijar. Wannan taro na kwana biyu zai ba su damar samar da dabarori domin fuskantar matsalolin bayar da agajin jinƙai. Uwar gidan Shibo Bintu ta yi wa Muktar Hamadu ƙarin bayani. de Idan yau ba mu da isasshen labari akan halin rayuwar al'umma a wasu yankunan jihohi kamar Tilibiri da Tawa sanadiyar matsalar tsaro, mun san tasirin da rufe kasuwanni da haramta zirga-zirga akan wasu ababen hawa kan iya samu akan tafiyar da ayyukan ma'aikatu masu kula da al'umma da kuma abubuwan rayuwar al'umma Nazarin bayanai da ke gaban ku ya nuna cewa a shekarar 2018 kimanin mutane fiye da miliyan biyu ne za su shiga cikin halin bukatar agaji abin wanda ya zarta adadin shekarar dubi da goma sha bakwai da mutane dubu dari hudu. Fasalin kawo amsa ga matsalolin al'umma ya samu tallafin kudade kusan kashi tamanin da biyar cikin dari kwatankwacin miliyon dari biyu da arba'in da biyu na dalar Amurka daga cikin miliyon dari biyu da tamanin da bakwai da ake bukata. Soit 242 de dollars sur une requête de 287 de dollars. Yanayin tafiyar karatun boko na wannan shekara a Nijar ya sanya ƙungiyoyin malaman boko Coast Nijar Sinasef sun shirya wato sun fitar da wata sanarwa a yau da safe. Ƙungiyoyin malaman sun ja hankulan hukumomi dangance da matsalolin da ke dababe tafiyar karatun boko. ‘Yan makonni bayan soma karatun boko na wannan shekara ta bana, sai ni Haruna mamba ne na ƙungiyar Coast niger Sinasef ya yi wa Asumani Shina ƙarin bayani. yanda hukumomin ilimi suka hutu a cikin kahohin yada labaru inda suka ce sun kai malaman makarantu inda ya kamata kuma sun kai kayan aiki kenan aiki za a fara wannan zance ne kawai suka yi kamar irin wanda suka yi lokacin da za a yi jarabawa saboda in kuna tuni sun ce jarabawa wannan ba jarabawa ce wadda take da nasaba da tsige mutane aiki a jarabawa ce wadda za a sa lokal ta kara kairin gwiwa a samu malaman makaranta masu ilimi na gari sai muka ga cewa ita buɗe makarantar ta danganta da cewa babu malaman makarantu isassu a duka inda kamata saboda wannan jarabawa ta sa an tsige wajen malamin makaranta dubu goma sha biyu ga tare tare da ake yi wanda ba su da kai ba su da kafa malamin makarantar da gwamnati ya kasa biyan shi albashin shi ma na watan da ya shuɗe an tada shi misali da kamar eh, talabiri an kai shi wajen kilo dubu biyu zuwa difa daga can ma gaba zai babu abin da zai ci. To kama gwamnati jan kunne. Tana cewa ya kiyaye Bayan da suka sha gudanar da yajin aiki suna maimaitawa ƙungiyar malaman jami'a bayan da suka gana da hukumomi jiya sun ɗage yajin aikinsu. Dangance da haka a yau da safen nan Gungu Muhammad Antanin ya tuntuɓi sakataren ƙungiyar Dr. Bakaso Sahabi ta wayar tarho ga abin da yake shaida masa. An ɗauki alƙawulla da za a zartar nan zuwa Juma'a 27 ga watan Oktoba. Jami'ar Talabiri za su samu albashin watan Juli da Augusta. Tawa za su samu na Satumba. Har wa yau, Talabiri za su samu albashi na watan Satumba uku ga watan Nuwamba. Abin da ya shafi sauran bukatu, an umarci shugabannin jami'o'i da su girka fasalin tsarin da za su bi don a biya dukkan wa'annan bukatun. Tsarin za su yi shi ne tare da shawara da 'yan sandi nazari kan reshen nasu aji na biyu kenan aji na uku a cikin jami'o'i na zandar maraɗi da tawa za a girka mashawartan jami'ar kamun karshen watan nuwamba wa'annan su ne bukatu da muka tattauna a kansu kuma aka ɗau alkawali muka amince saboda haka ne ba mu sake tsunduma yajin aiki ba tunda an ɗauki alkawulla mun yarda har mu gani amma fa a san da sani idan ba a cika alkawullan ba to za mu komawa ga yajin aiki A wani ƙudurin doka na ranar 23 ga watan Oktoba, shugaban ƙasa ya naɗa mambobin hukumar zaɓe mai zaman kanta a kan wa'adin shekaru shida. Mambobin sun haɗa ne da Isa Bukar Hima Maman Abdurrahman Tari Bako waɗanda za su wakilci jam'iyyun siyasa masu rinjaye. Nafi Wada da kuma uwar gidan Katambe Maryama za su wakilci ƙungiyoyin fararen hula, sannan kuma Musa Ladan da kuma Malam Umaru za su wakilci ƙungiyoyin ma'aikatan gwamnati ko kuma ƙasa. A yau da safe ne a can zauren taro na Palais de Congrès da ke nan birnin Yamai. aka buɗe wani babban zaman taro na ƙasa akan baiwa mata da matasa cikakken 'yancin cin gashin kansu. Rukaya Abdurrahman ta halarci taron kuma ta tattauna da uwar gidan Kimba Hadiza Maiga wacce take gaban wannan taro ga abin da take cewa. Le Forum national Babban taron baiwa mata da matasa samun cin gishin kansu manufarsa shine girka buɗi ga zartar da aiki na kanka da kanka. Ya waje ba matasan nan da ke ɗauke da fasa'o'i su zura kai su shiga takun girka kamfuna. Akwai zagayen rumfuna na baza koli bayan wannan za mu shiga ɗakunan muhawara daban-daban. Mun tana da sashe na tattaunawa guda hudu. Akwai na nuna yadda ake samun tallafi wajen PME akwai inda za a nuna ma mata hanyoyin bi ga girkin ayyukan cin gishin kai da kai don kokowa da talauci. Akwai fannin wayewa matasa kai bisa ga jagorancin kamfani mai zaman kansa. Kanan muna da sashe na nuna ma mata girkin dubaru da jagoranci. Mun gamsu kwarai da halartar da aka samu ta mutane musamman ɗalibai da matasa masu fusa'o'in girka kamfanin. An karkasa yadda kwamɓalar cin kofin nahiyar Afirka a kan ƙwallon zara ruga za ta kasance wacce za a yi a ƙasar Egypt a wannan shekara a cikin ƙasashe goma sha hudu na Afirka da za su halarci gasar. An karkasa su a rukuni hudu. Nijar ta tsinci kanta a cikin rukunin A tare da RDC Congo da kuma Egypt. Tuni an yi karawa farko a Lahadin da ta gabata inda za a kammala gasar a ranar 29 ga wannan wata na Oktoba. Nijar ta batar da wasar farko inda ta sha ƙasa a gaban Egypt, abin riƙewa ƙungiyoyi uku da suka zo a sahun gaba za su halarci cin kofi na duniya a shekara mai zuwa. Sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. shafin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. To yanzu za mu shiga kai tsaye a rahotonmu na musamman inda gwamnati ta ƙara wa'adin watanni uku na saka doka ta ɓace a cikin yankin Difa da kuma waɗansu yankuna kamar jihar Tawa da kuma Tilaberi, inda a cikin jihar Tilaberi garuruwan da abin ya shafa sun haɗa da Walam wato Ayaru Abala ba ni bangu da bankilare. Sai dai wato shin koyaya hukumomin wannan yankin suke kallon waɗannan matakai da aka ɗoka musamman ma inda tuni tun watannin baya aka saka doka ta ɓaci na hana yawo da motuna. Wato Barmino Kaboy shine prefet ɗin Bankilare ya yi wa Rahila Sumana ƙarin bayani sai mu saurari abin da yake cewa. un arrêté du gouvernorat de Tilaberi a demandé d'interdire la circulation des motos wani kudurin doka na gwamnan yankin tilabiyar ya ba da umarni na a hana zirga-zirgar motuna dare da rana mu a nan bankilare mun ga amfanin wannan doka domin a wannan lokaci duka moton da duk muka gani na zirga-zirga muna ɗaukar shi tamkar wani mungu wanda ya kamata mu tsayar da shi mu bincika mu gani kwana biyu zuwa uku bayan girkin wannan doka mun kama wasu miyagun mutane da suka fita daga zanga bisa motuna goma inda suka biya ta tundun miya kanan suka isa kwalman haka ya ba mu damar mu gano da miyagu ne muka isar da labarin ga magabatanmu inda aka tuntuɓi yamai ta haka ne jiragen sama na barkan suka kawo shawagi saman kasu kasuwar ta Kwalman lamarin da ya firgita wannan miyagu suka gudu daga kasuwar. Minti talatin zuwa arba'in daga baya sai sojawan masu sintiri karkarar bankilare da na wanzarbe suka ƙetar gulbi na goruwal inda suka samu kama wa'annan miyagun. Sai ga ya kuma kash wannan doka an zo an ɗaga ta an koma jiya noman goji inda moto mota sai daga bakin karfe bakwai na marece ne aka hana su zirga-zirga har zuwa karfe shida na safe. Masu masu tafiya a kafa su kuma daga bakin karfe goma ne na dare aka hana kai da kawowa. Ba mu ji daɗi ba da ɗage wannan doka, amma yin hakan ba zai hana mu ci gaba da ɗaukar matakan tsaro da suka dace ba. Yanzu za mu ƙara tada masu bamu labari da kwana, nan ma da sati biyu za mu zaman taro mun ƙayyade ranakun hudu zuwa biyar inda za mu haɗu da 'yan Mali, 'yan Burkina Faso da niger a Bankilare. Za mu tattaunawa don muna da matsaloli matsaloli da dama balle ma bisa iyakokin namu za mu yi haka ne don mu daidaita manufofinmu Madalla da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarunmu yanzu kuwa ga Habibu ya shiryo inda zai kawo muku labarun zabarmanci ai sauraro lafiya. Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Agadez tare da Radio Nomad. A kan lamba 100.9 gajeren zango. a Tilibiri tare da Radio Table a kan lamba biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa a kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka a kan lamba biyar gajeren zango. a difa. tare da Radio Amfani a kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu.